goma ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin da uku daidai da tara ga watan Julai shekara ta da 2012 a ci gaba da karatun littafin alfarko bain alfirak wa bayani alfirkatin najiya القائد فرقة الإسلامية وآراء كبار أعلامها نا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي Allah maɗaukin sarki mai Sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin fasli na farko daga cikin fasullan wannan littafi da ke bayani akan haƙiƙanin ma'ana na menene matattara da ke tattare al'umma a fassara su da cewa suna daga cikin al'umman musulmi shi ne mala ya kawo mana maganganu guda biyu ɗaya fassara ne daga wani malami ba zali ɗaya kuma malamin karramiya ne mata khurasan suka yi nasu tarifin sai mala ya ce wa hazal qawli ma qawl ka'abi in ka ɗauko wannan magana na karramiya ka haɗa ta da maganan ka'abi fi tafsir ummatal islam wajen bayanin cewa su ne ne al'umman musulmi in takadu bi ƙaunar isawiya to zai yi daidai da maganan isawiya asfahan fatawa da maganganu da ra'ayoyi da aƙida na yahudawan asfahan fa innahum yuqirruna bi nubuwwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa da nan yahudawa suna tabbatar da cewa annabi Muhammadu annabin Allah ne wa bi ma je a bihe haqqun kuma sun yadda da cewa duk abin da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne walakinnahum za'amu sai dai sirriya annahu bu'itha ilal arabi la ila bani isra'il cewa an aiko shi ne zuwa ga larabawa zalla ba wai an aiko shi zuwa ga banu isra'ila ba wa qalu aidan muhammadun rasulullah kuma suna faɗin cewa lalle annabi muhammadu fa to manzan Allah ne babu tamba ba kan wannan wa mahun ma'adudina fi firƙil islam tare da wannan ba a sa su daga cikin ƙungiyoyi na musulunci wa ƙaunin min mushikaniyatil yahud mala ya ce wasu mutane daga cikin mushikaniya waɗannan yahudawa hakau an za'e mihim sun ba da labarin cewa shugabansu al bi mushikan wanda aka san shi ya fice da suna mushikan annahu qala shi ya ce inna muhammadan rasulullahi ilal arab lalle muhammadu manzon Allah ne amma zuwa ga larabawa wa ila sa'irin nas kuma an aiko shi zuwa ga sauran mutane da ba larabawa ba ma halal yahud amma banda yahudawa wa annahu shi mushikan shugaban mushikaniya ƙarara. aka samu yana cewa innal qur'ana haqqun lalle alqur'ani gaskiya ne wa kullu ma jaa bihi min al'azan duk abin da alqur'ani ya zo da bayanin shi na kiran sallah wal iqama da ta da iqaman sallan was salawatul khams da salloli biyar wa siyami shaharar ramadan da azumin watan ramadan wa hajjil ka'aba da kuma hajji wa siyam da azumi kun gano wannan da kyau ko kullu zalika ya ce gaskiya ne addini ne ghayra annahu mashru'un lil muslimina amma waɗannan abubuwa musulmi aka shar'anta ma dunal yahud banda yahudawa kun gano wannan muke ku yanzu wannan yayi daidai da aqidan waɗancan mutanen dake cewa duk wanda ya yi da sallah ya yi da la ilaha illallah wannan shi yake cewa musulmi su ma nan ga sai yahudawa ne sun yadda. su waɗancan mutane da ke faɗin wannan maganan suke zuwa da shi akwai wani wanda yake mutum ne na musamman sunan shi waliyi shi ba sai ya bi ayyuka na zahiri ba kun gano wannan ba sai ya sallah ko azumi ko kaza ba ai kun san suna faɗin wannan ba wanda yake musu wannan su ma sun yadda wa shahida shahidun min ahliha kun gano wannan nake ko wannan ma abin da yahuda suke faɗi kenan suna da wasu addini da wani tunani da su ban da su na musulmi ne kadai. wa ma fa'ala zalika ba'da al-mushikaniya wasu daga cikin yahuda mushikaniya suna faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin hajji wa qada aqarru bi shahadatai alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sun shaida cewa lallai babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne wa addinahu haqq kuma sun tabbatar da cewa addinin annabi fa gaskiya ne wa ma hum ma azalika min ummatal islam ma da yace da wannan ba su daga cikin al'ummar musulmi Likaulihim saboda sun ce bi anna shari'atul islam la talzimuhu sun ce shari'ar musulunci bata lazimce su ba mun gane wannan da kyau ku in wannan kake takama da shi kace mai sallah ko mai faɗin la ilaha illallah ga shi, mushikan suna yi jama'a mun gano wannan da ke ku za ka zo ka ji ta'arifi sosai in aka ce musulmi wa ake nufi da musulmi ba wai kawai irin wannan ta'arifi da za a zo a yi na siyasa ba akwai ta'arifi na musulunci mai kyau mala ya ce wa amma ƙaula man ƙala innal isma millatal islam malaman da ke magana cewa suna da za a raɗa a cewa ne umman musulunci amrun waqi'un ala kullu man yara wujubas sala al'amari ne na tabbas ga wanda yake ganin sallah wajiba ce kun ji ɗaya ko ilal ka'aba kuma sallan nan za a fuskanci ka'aba ne al mansuba bi makka wacce ka'aban nan an kafa ta a makka ne faƙadar radiya بعض فقهاء hijaz hazal القول wasu daga cikin malaman yankin larabawa sun yadda da wannan magana wa an karahu ashabin ra'ayi ɗaliban abu hanifa suka ce shirmeci limarawa an abi hanifa sau da maganan da aka samo daga abu hanifa annahu sahaha imana man aqarra bi wujubi sala ya ce duk wanda ya gamsu da cewa sallah wajibi ne to imanin shi ya yi, sallan da ake yinta ilal ka'aba a fuskanci ka'aba yayin yinta wa shakka fi ha, amma sai shakka gani da ina ka'aban take kun gano wannan da kyau ku aka ce imanin shi ya yi, sai wasu suka ce a wa sabul hadis la yusahihuna imana man shakka fi mawdi'il ka'aba su ko malaman hadis suka ce duk wanda yake shakkan inda ka'aba take to imanin shi ya yi rauni ba mumini ne. kama la huna imana man shakka fi wujubi sala ilal kaaba haka waɗanda suke shakkan cewa ba lalle a fuskanci ka'aba ai sallah ba to malaman hadisi gaba ɗaya sun ce waɗannan ba mumine bane kun fahimci wannan da kyau ko kenan kun gane sai gane cewa ba duk wanda yake sallah bane mumini kai a takeice ma ba duk mai sallah bane musulmi idan aka same shi da wasu aƙidu da wasu abubuwa zai kaure shi daga wancan wajen shi yasa ake ta samun matsala da ashabul hadith da waɗancan karramiya da mu'tazila waɗanda suka ɗauko su daga waɗancan yahudawa na mushikaniya ina fatan mun gano wannan da kyau sai a ware wasu ibadu a ware wasu mutane a ce su shari'a ba ta magana da su mala ya ce sahihu indana anna ummatal islam magana ingantacciya dai a wajen mu wanda za a ce yana daga cikin al'ummar musulmi tajma'ul mutafarriqina bi hudusul alam wanda maganan za ta hada waɗanda suka rabu kun gano wannan da kyau ku dama an ce alfarqu bainal firaqu kungiyoyi bambancin su wannan kungiya ta yana ta waje wancan ma ta yana ta waje to maganan da zai hada kansu kun gano wannan da kyau ku to shine duk wanda ya yarda da duniyar nan samar da ita aka yi kuma akwai wanda ya samar da ita shine Allah wa tauhidus sani'ihi sannan kadaita wanda ya duniyan da ya tsara duniyan take gudanuwa akan haka wa qidamihi cewa kuma Allah huwal awwal wal akhir wal zahir tintini yake wa sifati a tabbatar da siffofin shi kamar yadda ya tabbatar ma kanshi wa adlihi kuma a tabbatar da adalcin Allah kan duk abin da yake yi wa hikmatihi sannan ayyukan shi gaba ɗaya cike suke da hikima wa nafi tashbihi anhu da kore ma Allah kamanceceniya da wani wa bi nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallama kuma ya yadda da annabta da manzancin annabi wa risalatihi ilal kafa kuma ya yadda da cewa annaban aiko shi zuwa ga mutane duka ne wa bi ta'yidi shari'atihi kuma ya tsaye daka wajen taimakon addini da shari'ar annabi wa bi anna kullu ma ja'a bihi kuma ya yadda da cewa duk abinda annabi ya zo da shi gaskiya ne wa anna alqur'ana man ba'ul man ba'u shari'a kuma ƙur'ani shine maɓuɓɓuga na shari'ar musulunci gaba ɗaya wa annal ka'aba hiyal qibla allati tajibu salatu ilaiha kuma ka'aba ita ce nan ne alƙiblan da ya zama wajibi musulmi ya fuskanta wajen yin sallah fa kullu man aqarra bidhalika kulla duk wanda ya tabbatar da wannan gaba ɗaya walam yashibhu bi bid'atin tuaddi ila al-kufri kuma bai cuɗa wannan abu da wata bid'an da za ta iya kai shi zuwa ga kafirci ba wa huwa sunniyun muwahhid wannan shine sunna mai kade ta Allah jama'a wannan ne ta'arifin musulmi kun gano wannan da ku an shiga kowace aqida an yi rawa a cikinta. Abin abinda nake so ku gane ku haddace wannan idan muka zo muka ce mu'tazila batattu ne sai an ciro muku a cikin nan ya aka suka zama batattu sun samu matsala game da sifat kun gano wannan da ku kaza kaza ne sai kaga sun saba ma ɗaya daga cikin ƙa'idojin nan Ma'ana sun zo da wata bid'a wanda wannan bid'an ta fitar da su daga kasantuwansu zama ummatal islam jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku mala yace wa in damma ila al aqwal bima zakarnahu bid'atan shan ko shan'a idan mutum ya hada tare da ya kudurce waɗannan abubuwan duka kuma ya zo da wata bid'a mai muni to nuzira sai an sa ido game da al'amarin shi an bincika ta kafirta shi inda ka fita sai a ce yalla fita kafire kake ku gano wannan da ke ku yi marmaza zo ka ansa kalma ka tuba ka dawo jama'ar annabi kun fahimci wannan da ke ku Allah ya sa mu dace fa in kana ala bid'atin batiniya amma in ya zama yana kan aƙida ne na bid'an batiniya wasu yan shi'a ne awal bayaniya awal mugiriya awal khattabiya alladhina ya'taqiduna ilahiyatil a'imma waɗannan duk shi'a ne ƙungiyoyinsu za ku zo ku ji tarihin tsab baɗiniya da bayaniya da mugiriya da khattabiya waɗanda ke riya cewa imamansu alloli ne kun gano wannan nake ku aw ilahiyyatu ba'd a imma ko wasu daga cikin limamansu to su ma alloli ne kuna gano wannan nake ku shigen irin wannan magana ne ke cikin hukumatul islamiyya na Khomeini yake cewa annal na maqaman cewa wai limaman suna da wata muqami wa darajatan samiya da daraja na koli koli la ha malakun muqarrabun mala'ikan da ke kusa da Allah irin jibrili bai kai ba wala nabiyyun mursal haka annabi manzo bai kai ba irin manzon Allah to muqamin da mala'ika irin jibrili bai taka ba muqamin da manzo irin manzon Allah bai taka ba to muqamin Allah kenan to suna da wannan mukamin annali a immatina mukaman suna da wani mukami kun gano wannan da kyau ko to wannan mukamin shine kawai ta Allah Allah saboda baka da wani mukami sama da na manzon Allah in kuma akwai kawo kuna fahimtar wannan da kyau ko to shi ga wannan maganganun ne suna kudurta cewa imamansu alloli ne kuma wannan aqidan ta samo asali ne daga zamanin can Ali zamanin farko Abdullahi dan Saba al-Yahudi shi ya fara kirkiran ta yace Ali Allah ne yace falamma ra'aytul amra amra muna karan ajajtunari wad autu kambara yayin da naga al'amarin nasu yayi muni kawai sai na kunna wuta na kira kambar na ce to a ci gaba da aiki jama'a kun gano wannan ne ku au kana ala mazahibul hulul ko kuma yana kan mazhabi na hululiyya cewa wai Allah na shiga jikinsu ya ari jikinsu gaba ɗaya sai ya zama duk abin da suke Allah ne sai ce iza faneta fillahi kun kai famata sha sufaye kenan idan kai fana'i Allah ya gama aran gabobin jikinka kaf to duk abin da kaga dama ka zama ka zama kawai fa qaulika la widru wa la jahalu duk maganar da zaka faɗi ba jahilci bane wa fi'luka la wizru aikin da kai kuma babu laifi ka sha giya kai luwaɗi kai zina kai komai in ka karanta littafin tabakatul kubra na allamatu sha'arani ka yi da ya fana'i ya je yana luwaɗi da jaka a kan titi da wani shehin shi kuma da ya fana'i ya hau kan mimbar ya ce a an allah ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam shine idza fanata fillahi kum fama ta sha? wa qawluka la jahalu fi ulaka la wizru ina fata sune yan hululiya waɗancan kuma daga cikin sufaye su ma ko wanda suke ganin imamansa alloli ne domin yana cewa ainihu ainul aini fafham isharati ka karanta littafin ad-durratul kharida sharhi ne na yaqutatul farida da ya kawo baitin ya ce fa ainihu ainul aini shi din shine fafham isharati ka fahimci isharata sai mai sharhi ya ce law fa an haqiqatul wali da za a zo a yi bayani dalla dalla a tabbatar da waye wali la'ubida da ka ci gaba da bauta mashi linsilahi min ausafil bashariya saboda biye da siffa irin na ɗan adam ko kwaya ɗaya littisafi bi ausafin rububiya saboda shi ya gama siffantuwa da siffa ne irin ta Allah kawai shi sa na gaya muku tun a karatukan mu na baya su yan bid'a suna da zumunci yanzu kaga aqida ce ta shi'a amma jin da su fa suka je suka arota ta zauna a cikin su dakam sai ga mutum ya ganka sai ce maka annabuwa ne wa shi Allah ne ya turo ka a garin na akwai su Allah ya kiyaye au ala ba'd mazahibi ahli tanasikh ko kuma yana karkashin bin mazhabin da ke ganin cewa wannan shari'a da aka aiko annabi da ita akwai lokacin da za a waye gari an shafe ta au ala mazhabin maimuniya min al-khawarij ko kuma yana nan akan mazhabi ne maimuniya daga cikin khawarijawa alladina abahu nikaha banatil banat wanda suke ganin halaccin zaka iya auren jikanka au banatil banin idan yakka ta haifi ya zaka iya auren yar ba yakka ce in ɗanka ya haifi ɗa zaka iya auren yar khawarij wannan sun shin shin ɗanka aka hana ka aura amma dan ya haifi ɗa oho zaka iya auren wannan shi sai mun zo mun tattauna waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi za ku yi mamaki sai a ce an samu wani ya yi majikan shi ciki an samu wani ya yi ma'e ciki sai a za ci wai iskanci ne a a akwai iskancin ba mu musa wannan akwai bokaye da neman abun duniya ba mu musa wannan in ya ɗauko ɗaya daga cikin wannan aƙidin fa yana nena kallon kowa waye ne ya sa abin da yake shi sa ya kamata musulmi ya zama alal hadar duk su san waɗannan abubuwan fa kar a zo ana zuwa masu da wasu aƙidu wai su kasa fahimtar wai waɗannan aƙidin ina suka samu asali ga asalin ana ta bayani kuna fahimtar wannan da kyau ko aw ala madhhabi yazidiyya ko kuma suna bin mazhabi ne na yazidiyya min al ibadiyya waɗanda suke bangare ne na ibadiyya fi qawliha bi anna shari'atul islam tun sahu, wanda su ma suna da aƙida da fatawan cewa tsawon zamani shari'ar musuluncin nan za a shafe ta fi akhir zaman kamar yanda sha'ira suke da irin wannan aƙida na cewa annabi yana kan mukamin annabta ne sanda yake raye amma da ya rasu an tube shi ƙur'ani an soke shi hadisai ma an bije su za ku zo za ku ci au abaha ma nassal qur'anu ala taharimihi ko ya zo yana halattar da abin da alƙur'ani ƙarare ce haramun ne au harrama ma abahul qur'an ko yana haramtar da abin da alƙur'ani ce halal ne nassan kuma nassi ne ƙararre zocin alƙur'anin la tamila ta'awil kuma babu wani tawili da nasin yake ɗauka falesa huwa min ummatul islam wala karamata lahu wannan bai daga cikin al'umman musulmi tunci a cikin musulmin ma gaba ɗaya jama'a mun gano wannan dake ku kenan yanzu wanda suka yadda da wancan ba bid'a su ne musulmi wanda suka yadda da waɗannan abubuwan ko sun yadda da waɗancan gaba ɗayan su kafirai ne Ku sai an tantance wannan duka kowace kungiya sai an zo da ita da fatoyinta da littafanta da malamanta da yanda ta bar musulunci da yanda musulunci ke kallon su da izinin Allah sai an mutane wannan bayanin ɗaya bayan ɗaya wa in kanar bid'atahu mala yace idan bid'an shi ta kasance min jinsi bid'il mu'tazila yanayi ne na bid'o'in mu'tazila awil khawarij ko wani bangare na khawarijawa awil rafida ko kuma bangare ne daga cikin bangaren bid'an yan shi'a al'imamiyya kun gano nan rafida masu zagin sahabbai amma ɓangaren imamiyya ba gullatu ba kun san imamiyyan nan sun kasu gida 25 kun gano nan kyau ku kashi-kashi ne daban-daban ne aƙidinsu mabambanta ne shehunansu imamansu ma mabambanta ne mahadansu ma mabambanta ne mun fara ɗan tsakura muku a cikin littafin almilal wa nihal nan ma za ku zo ku ci au zaidiya ko yana bin shi a zaidiya au min bid'a salafiya ko kuma yana kan bid'a ne na najariya au jahamiya ko bid'an jahamiya au dirariya ko bid'an dirariya mun yi maganin shi wani ne daga cikin mu'tazila dirar ne kun tuna sunan shi ko wanda wanda ya dan dan dirar bin amr wanda ya dan sassauta su suna mutawassitin ne su kun gano wannan da ke ku au mujassima ko yana daga cikin bid'an mujassima fa huwa min min al-umma fi ba'd al-ahkam waɗannan ana ce musu musulmi kun gano wannan da kyau ko a wasu ɓangaren hukunce-hukunce amma idan aka ɗauko tsantsagariyar musulunci to kafirai ne kuna fahimtar wannan da kyau ko amma za a ce maka musulmi fi ba'adul ahaka ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa hu kamar misali ne matanka ta aure in aka kalli jinsinta mecece mace karuwa in aka kalli jinsinta mecece mace amma karuwa da matanka mace ce irin yadda matan aure suke? A wani ɓangaren hukunci, lalle karuwa mace ce, a ɓangaren hukunci matan liman ma mece ce, amma wannan matan aure ne wancan kuma fa, kina akwai inda suke haɗuwa, akwai inda suke rabuwa, to haka su ma waɗannan akwai inda suke haɗuwa da al'umman musulmi, akwai inda suke rabuwa da su. Shi na abin da Malam yake nufi. Wa huwa jawazu dafnihi fi maqabiril muslimina. waɗannan da aka lissafa inda suke haɗuwa da musulmi shine in sun mutu a iya kai su makabartan musulmi a binne su wafi wafai ko malice wafi Allah na haddahu min alfai'i kuma ba za a hana su rabon su na fai'i ba wal ganima ba za a hana su ganima ba in gaza ma'al musulmi na in sun yaƙi da musulmi da za su raka ku yaƙi a samo ganima to za a ba su wa fi Allah yin na'umina salatu salati fil masajid kuma in sun zo yin sallah a masallatan musulmi ba za a kore su ba mun gano wannan da kyau ko to kun ga waɗannan abu uku su kaɗai ne su ake sa cikin ummatul islam kaɗai wale min al-umma fi ahkami siwaha ba su da wasu hukunce hukunce a cikin al'umman musulmi wanda ba waɗannan ba kawai in sun raka ku yaƙi za ku san masu in sun mutu za a iya kai su makawatan musulmi a sa su daga gefe kun gano wannan da kyau ku kuma in ya shigo zai sallah a masallaci ba za a ce fita ba iyakan inda za a kalle su kina cikin ummatul islam waɗannan da aka lissafo mu'tazila khawarij yan shiya imamiya zaidiya Najeriya, jahamiya darariya mujassima waɗannan iyakan alfarman da suke da ita kenan wa zalika Allah ta juzu salata alaihi amma bai halatta in yi mutane sallah ba waɗannan wala khalfa ko bai halatta in yauce gaba zai sallah a bishi ba jama'a kun fahimci cewa alfarqu bainal firaq rabawa yake da gaske ku ba za a yi mai sallah ba kuma in ya kabbarta sallah ba za a bishi ba kenan duk waɗanda ma a da suke cewa ba za a buwa na sallah ba da sun karanta waɗannan karatukan ku to da kila zafin ma ya wuce haka wala tahillu dhabihatuhu kuma haramun ne cin yankan shi wala nikahu kuma haramun ne a aure a bashi aure limra'atin sunniya haramun ne ya auri mace ya sunna kun gano wannan nake ku wala yahillu sunni an yatazawwaja mar'atan minhum kuma bai halatta ahlu sunna ya auri mace daga cikin su ba iza kanat ala taqadihim in tana da wannan aqidar wa qad qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu lil khawarij sayyidina ali ya faɗi ƙarar dangane da khawarijawa ya ce alaina thalath suna da haƙƙi uku a kanmu la nabda ukun bi qitalin ba za mu fito mu fara yaƙanku ba wala nam na ukun masajidallah ko ba za mu hana ku zuwa masallacin Allah ku yi sallah ba wala an tazkuru fi hasmallah ku ambaci sunan Allah ba za mu hana ku ba wala namna'ukum min alfai'i ko ba za mu hana ku cin fai'i ma damat aidiyakum ma aidina muddin kun mara mana baya mun je jihadi wallahu alam kun gano wannan kyau ku to yanzu kun gano suwaye musulmi suwa waɗanda ba musulmi ba suwa ne ne ake kallon su a musulunci masu haƙi uku kun gano wannan kyau ku kina a wani bangare za a ba za a tabi da su ba yanzu da liman da ɗan daudu a wani bangare duk sun haɗu shine duk mutane ne dan daudu mutum ne liman ma mutum ne amma wancan limami ne wancan shaƙi ne kun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to wannan fa ba wai a haka za a ci gaba da karatun kawai faɗi hukunci hukunci a'a za a zo da tarihinsu da maganganunsu sai ka gamsu da abin da aka ce sun yi wanda ba daidai ba ne sai ka gamsu ɗari bisa ɗari shi sa ‘yan bid'a ba sa san a zo a bayani akan aƙida ya su ko menene a zo a magana mana kai sai a ce wani na kafurta musulmi wani na maganganu masu zafi maganganun suke haifar da abubuwa a bar mutane a wannan shirman jama'a mun gano wannan da kyau ko a bar al'umman annabi suna kudurce irin waɗannan abubuwan na hayaniya wannan ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya sa mu dace alfasul thani fasali na biyu min fusul hadal kitab daga cikin tarin fasallai na wannan littafi fi bayani kaifiyat ikhtilafil umma za a yi bayanin me ya kawo saɓani cikin wannan al'umma kun san me milal ya mana bayanin farkon fitinan farko shine na zuhuwai sara haka ne sannan aka zo kaza daga nan aka zo kaza kun tuna ku to malam zai gaya mana wannan saɓanin da rabuwa da shubuhohi da miyagun aƙidu da da'awowi da suka shigo cikin addini ya aka yi suka samu damar shigowa wa tahsila adad firqiha 73 da kuma bayanin yanda adadin waɗannan karkasuwan har suka kai saba'in da aka ambata cikin wancan hadisin a wannan babin za a yi bayani kun gano wannan da ku shi sa in kana da hali ka samu littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin ka siye shi dan zai taimaka maka wajen fahimtar karatun nan ka sai littafin alfisal alfisalu wal milal wal ahwa'i wan nihal na shaharu satani aina um, ibn hazmin zai taimaka maka mala ce kanal muslimuna inda wafati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musulmi sun kasance yayin rasuwan annabi ala min hajin wahidin suna kan manhaji ɗaya ne fi usuluddin dangane da abin da ya shafi aqida wa furu'ihi da kuma abin da ya shafi fiqhu ghaira man azhara wifaqan banda wanda suke bayyana ana tare da su wa admara nifaqan amma sun ƙudurce munafinci a ransu kun gano wannan da ke ko akwai su zamanin annabi kai ma zamanin ka sai an samu Ka ga mutum ya wannan cewa tare da kai shi din nan to ne amma zuciyar shi shakar take da munafunci. dan adawa ne maki na gaske wanda dama yake nema ta magana ko ta aiki ya cuta ma to waɗannan a zamanin annaba akwai su ɗari bisa ɗari kuma wanda ake ganin sa sahun gaba-gaba shi sa lokacin da abdullahi ya ji wata magana sai ya zo ya gaya ma annabi cewa gashi ya ji sa abdullahi ɗan ya ɗan salo suna faɗi aka kira su suka zo suka rantse da Allah cewa ƙarya ne su yake masu ba su faɗi ba to suna yan gaba-gaba sai annabi ya yadda ya gwasale shi har mutane suka rika mai ehu cewa gashi nan ka zo ka faɗi magana ya zo ya ƙareta gobe ka ƙara ya ce tun daga ranar ni na san ya faɗa amma ya ƙaryata ni ya ce har ƙofar gida ma na kasa fitowa ya yi zaman shi a gida yana nan ba jima sai ga aya ta sauka ana magana ana kiran munafikai cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah dan da suka haba ya rasulullah kai manzon Allah ne ya zame ma kaza haba haba kun gano wannan da kyau ko sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu rabu da su ba sai saninsu ne zai amfanar ba ai Allah ya san kai manzon shi ne wallahu ya inna innal munafiqina lakadhibun Allah ya san cewa munafikai makaryata ne ittakhazu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah sun mai da rantsa-rantsan su ya zama garkuwa su fake da shi a kasa gano su sai su amfani da dama wajen batar da mutane akan addinin Allah ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya ce tir da mugun aikin da suka kasance suna aikatawa wannan shine ɗabi'a irin na nifaka za su ɓoye abin da ke ransu sai su bayyana kishiyan shi a fatan baki don su cimma manufofi iri-iri za ku zo ku ji wannan bala'in na munafukai ko mai haddasa ma tafiyan musulunci da waɗanda ba su fahimci abin da suka samu gaba ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum